Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau laraba kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi-duminsu wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na duniyar ma a yau biye da shi akwai shirin murya masu sauraro tare da hassan barka sai kuma shirin nan na tsaftar muhalli tare da dr fatima mahmud shirinmu na ƙarshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirin mu na rana daga karfe sha 12 da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. to da masu sauraro yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta ga labaran duniyan da farko ga kanansu. gwamnatin kasar saudiya ta sake bude karamin ofishin jakadancinta da ke birnin kabul na kasar afghanistan sannan a kasar habashi kuma firayim ministan kasar ya yi kira ga mayakan tigray su mika kai don an sami nasara a kansu sai kuma kasar faransa inda za ku cewa mutane kimanin bakwai ne suka kamu da cutar covid-19 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin kasar saudiya ta ba da sanarwar cewa a jiya talata ta sake buɗe karamin ofishin jakadancinta da ke birnin kabul babban birnin kasar afghanistan don gabatar da hidimomi ga mutanen kasar kamfanin dilancin labaran irna na kasar iran ya nakalto kafafen yada labarai na kasar saudiya da dama suna ba da labarin cewa an sake buɗe karamin ofishin jakadancin kasar da ke birnin kabul babban birnin kasar afghanistan kafin haka dai saudiya da wasu kasashen yamma da dama sun rufe ofisoshin jakadancinsu da ke birnin kabul a cikin watan agustan da ya gabata a daidai lokacin da kungiyar taliban ta sake dawowa kan madafun iko a ƙasar ta afghanistan bayan shekaru ashirin da mamayar amurka firayim ministan kasar habasha abi ahmad wanda yake jagorantar yaƙi kan 'yan tawayen tigray ya yi kira ga 'yan tawayen kasar da su mika kai don an sami nasara a kansu abi ahmed wanda aka ba wa kyautar nobel kan zaman lafiya ya bayyana cewa sojojin gwamnatinsa da masu goyon bayansu sun sami nasarori da dama kan mayakan 'yan tawayen na tigray a fafatawarsu a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ahmed ya ce dole ne mayakan na tigray su mika kai ga sojojin ƙasar ta habasha da mayakan da suke taimaka mata a wannan fafatawar. a ranar lahadin da ta gabata ce dai kafafen yada labarai na gwamnatin kasar ta habasha suka ba da sanarwar nasarorin da sojojin abi ahmad suka samu a yankin cifra kusa da garin afa sannan wannan nasarar za ta ci gaba har zuwa lardin amhara a makon da ya gabata ne dai kasashen yamma daga ciki har da amurka suka buƙaci mutanen ƙasarsu da suke birnin addis ababa babban birnin ƙasar habasha da su bar ƙasar saboda karatowar mayakan tigray zuwa babban birnin ƙasar ta habasha amma gwamnatin abi ahmad ta ce babu wata barazana ga babban birnin ƙasar ministan kiwon lafiya na ƙasar faransa ya ba da sanarwar cewa mutane kimani 47,000 ne suka kamu da cutar covid-19 a ƙasar ajiya talata kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto Olivia Verand, ministan kiwon lafiya na kasar Faransa yana faɗa 'yan majalisar dokokin ƙasar ta Faransa a jiya kan cewa idan wannan yanayin ya ci gaba kasar Faransa za ta shiga matsaloli masu yawa fiye da na baya kan abin da ya shafi yaduwar cutar COVID-19 a kasar. Ministan ya ce an yi wa kashi 75 cikin 100 na mutanen kasar allurar rigakafin cutar har guda biyu. wanda kuma adadinsu ya kai miliyan 50,876,798 ya kara da cewa akwai buƙatar sauran mutane miliyan shida da ba su yi wannan alluran ba da su gaggauta yinta banda haka ministan ya bayyana cewa jami'an kiwon lafiya na sanya ido akan mutane takwas wanda ake zaton sun kamu da nau'in cutar ta covid-19 wanda ake kira omicron wato sabuwa wacce ta bulla a ƙasar afirka ta kudu a kwanakin baya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran rahotanni daga sudan suna cewa dubban mutane ne suka sake yin gangami a babban birnin kasar wato khartoum a ranar talata jiya kenan domin neman sojoji su mika mulki ga farar hula sai dai masu zanga-zangar sun ci karo da jami'an tsaro da suka yi ta harba masu barkonon tsohuwa kamar yadda shaidu suka shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa wato afp zanga zanga na jiya dai na zuwa ne duk tare da yarjejeniyar da aka cimma ta maido da firayim ministan kasar abdullah hamduk da aka yi wa juyan mulki kan mukaminsa a kasar morocco kuma dubban mutane ne masu goyon bayan fafutukar falasdinawa ne suka gudanar da wata zanga-zanga a birnin rabat domin nuna adawarsu da duk wani yunkurin mahukuntan kasar na kyautata alaka da harci kasar isra'ila zanga-zangar wacce aka yi a daidai zagayowar ranar tarurrukan ranar nuna goyon bayan al'ummar falastinu ta duniya wacce aka gudanar a ranar 29 ga watan nuwamba da ya wuce yau shekara guda kenan da kasar morocco ta dawo da alakarta da hamji kasar isra'ila a cikin tsarin yarjejeniyar na abraham ta gwamnatin amurka mai manufar daidaita alaƙa tsakanin hamtakasa isra'ila da ƙasashen larabawa majalisar ɗinkin duniya dai ta ayyana ranar 29 ga watan nuwamba na kowace shekara a matsayin ranar duniya ta haɗin kai da nuna goyon baya ga al'ummar falastinu a duniya a ranar 29 ga watan nuwamba shekara 1977 ne dai majalisar ɗinkin duniya ta amince da wannan ranar tare da yin kira ga ƙasashe membobi a majalisar da su sanya wannan rana a cikin kalandarsu da kuma raya shi a kowace shekara shugaban hukumar lafiya ta duniya tedros ghebreyesus ya buƙaci ƙasashen duniya da su haɗa kai wajen ɗaukar matakin tunkaran sabon nau'in annobar cutar nan ta corona wanda ake kira omicron a yayin wani taron ba da labari ga ƙasashe membobin hukumar ta lafiya ta duniya a birnin geneva gabriel yesus ya ce a tafi tare a tsira tare shine kawai mafita a daidai wannan lokacin yana cewa ina sane da damuwar da kowace ƙasa take da shi ga al'ummarta kan sabon nau'in da ba mu kai ga gane shi ba sosai amma inda damuwa yake shine matakan da wasu ƙasashe suke ɗauka cikin gaggawa ba tare da wata hujja ba wanda kuma hakan zai ƙara haifar da rashin adalci ne shugaban hukumar ta who ya kuma jinjinawa wa kasashen afirka ta kudu da botswana kan binciko sabon nau'in tare da sanar da duniya cikin gaggawa sai dai ya nuna damuwarsa a kan yadda aka kyamace kasashen bayan sun yi abin da ya dace sabon nau'in cutar ta corona dai wanda aka gano a makon da ya gabata a kudancin afirka kawo yanzu dai ta bazu zuwa dukkanin nahiyoyin duniya masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. madala masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na duniyarmu a yau. mu a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita akan su da kuma kallon lamarin ta mahanga daban-daban da yadda masana suke yin sharhi da bayyana ra'ayinsu akan batun a yau shirin namu da Allah zai dube ne akan batun komawa tattaunawa domin farfado da yarjejeniyar nukiliya a kan shirin iran wadda aka cimma a shekara ta 2015 wadda daga bisani ta tabarbare wadda kuma a halin yanzu an koma wannan tattaunawa tun a ranar 29 ga wata na nuwamba da ya gabata a birnin vienna na kasar austria wanda za kuma wannan tattaunawa tana ci gaba da gudana wannan da shine abinda shirin namu ne da allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. A ranar Litinin 29 ga watan Nuwamban da ya gabata ne dai aka koma tattaunawa dangane da yadda za a farfado da yarjejeniyar nukiliya a kan shirin Iran wadda aka cimmawa a tsakanin manyan ƙasashen duniya a shekara ta 2015 wanda daga bisani sakamakon irin matakan da amurka kuma rashin cika alkawalla daga bangaren kasashen kungiyar tarayyar turai kasar iran din ta ɗauki matakin jingine yin aiki da wasu bangare na wannan yarjejeniya wanda daga ƙarshe dai yarjejeniyar ta dawo wanda daga ƙarshe dai yarjejeniyar ta sukurkuce mahalarta wannan taro na tattaunawa domin farfado da wannan yarjejeniya dai sun hada da dukkanin bangaren da suka rataba hannu a kanta da hakan ya hada da ita kanta kasar iran sai kuma kasashen da suke cikin kungiyar tarayyar turai wato faransa da kuma jamus sai kuma kasar birtaniya a ɗaya bangaren kuma akwai kasashen rasha da china yadda kuma kungiyar tarayyar turai take a matsayin mai shiga tsakani sannan kuma akwai bangarori na majalisar ɗinkin duniya da kuma hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya sai kuma amurka wadda wakilanta sun zo wannan zaman tattaunawa duk dai a halin yanzu amurka ba mamba ba ce a cikin wannan yarjejeniya domin kuwa tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya riga ya fitar da ita daga cikin wannan yarjejeniya yanzu haka dai tattaunawar tana gudana a tsakanin dukkanin bangarorin da suke halartar tattaunawar kamar da muka ambata inda ake duba abubuwa daban-daban waɗanda suke da alaƙa da shirin da dukkanin bangarorin suke da shi na ganin cewa an sake farfaɗo wannan yarjejeniya domin komawa yin aiki da ita kamar yadda aka rataba hannu a kanta a shekarar 2015 abubuwan da zaman tattaunawar da yake mayar da hankali a kan su a halin yanzu shine yadda za a farfado da ita kanta wannan yarjejeniya ta dawo a raye sannan kuma batun yadda dukkanin bangaren da suka rataba hannu a kanta za su koma yin aiki da ita kamar yadda suka dau alkawali tun daga farko baya ga haka kuma dawowar amurka a cikin wannan yarjejeniya a matsayinta na mamba wadda ta rataba hannu akan wannan yarjejeniya sannan kuma ta cirewa iran dukkanin takunkumi waɗanda kakaba mata sakamakon ficewar da ƙasar amurka ta yi daga cikin wannan yarjejeniya a shekara ta 2018 sannan kuma wani abu wanda wakilan ƙasar iran suka dage a kansa ne ko da amurka ta dawo a cikin wannan yarjejeniya to dole ne kuma ta ɗauki alkawali wanda zai zama lamuni ne wanda zai hana ta ficewa daga cikin wannan yarjejeniya idan kuma har ta yi haka to a tabbatar da cewa akwai matakai waɗanda za a ɗauka a kan amurkan da ma duk wata ƙasa wadda ta sake ficewa daga cikin wannan yarjejeniya a hukumance baya ga kuma akwai wasu abubuwa na daban waɗanda ake maganar cewa ana tattauna su a cikin wannan yarjejeniya a bayan fage domin kowa ba a bayyana su ga jama'a ba da ma manema labarai da suke halartar tattaunawar da ake yi a bayyane ta yadda ake ganin cewa batutuwa waɗanda ba a bayyana su ba sun hada da batun da amurka ta bijiro da shi na shirin iran na kera makamai masu lizami bagaha kuma da batun tasirin kasar iran a yankin gabas ta tsakiya wanda amurkan da sauran kawayenta na yankin suke kallon hakan a matsayin barazana a gare su to sai dai tun daga farko kasar iran din ta dage akan cewa idan har ta halarci wannan tattaunawa da ake a birnin geneva to kuwa ba za ta taɓa yarda a tattauna wani batu wanda baya a cikin yarjejeniyar da aka rataba hannu a kan ta ba a shekara ta 2015 wanda kuma dukkanin waɗannan abubuwa da ƙasar amurka ta bijiro da su ba su daga cikin abubuwan da yarjejeniyar ta ambata ko kuma ta kunsa a lokacin da aka amince da ita kuma kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar da ƙuduri wanda ya tabbatar da wannan yarjejeniya a hukumance maganar da ministan harkokin wajen ƙasar iran ya yi amir abdullahian ta kara tabbatar da wannan batu inda yake cewa duk kokarin da wasu suke yi na ganin cewa sun yi amfani da wannan yarjejeniya domin tilasta iran ta karkata zuwa ga wasu ƙudurori nasu na daban wanda ba a cikin wannan yarjejeniya aka amince da su ba to kasar iran ba za ta taba yarda da hakan ba ko da kuwa hakan zai iya kaiwa ga rashin samun nasara ko kuma cimma matsaya a tattaunawar da ake a halin yanzu a birnin na vienna 'yan sa'o'i kaɗan bayan fara zaman tattaunawar a ranar 29 ga watan na nuwamba shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya bugu wa shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi waya tarho inda suka tattauna dangane da batun zaman da ake yi a birnin na vienna kuma irin kokarin da macron din ya ce yana yi domin tabbatar da cewa an cimma nasara a wannan tattaunawa da kuma kokarin ganin cewa an cirewa iran takunkuman da aka kakaba mata wanda suke kawo tsaiko wajen aiwatar da wannan yarjejeniya kamar yadda aka rataba hannu a kanta shi ma nasa bangaren shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi ya jaddada wa shugaban kasar faransa emmanuel macron cewa ko da wasa iran ba za ta taba canja matsayinta ba na cewa matukar ba a janye takunkumin da aka kakaba mata ba to kuwa ba za ta taba yin watsi da matakin da ta dauka ba na jingina yin aiki da wasu bangarorin yarjejeniyar sai kuma bangaren rasha wadda ɗaya ce daga cikin ƙasashen da suke goyon bayan iran a wannan tattaunawa wadda ita ma ta fito ta bayyana matsayarta na cewa dole ne a la'akari da haƙoƙin iran a cikin wannan tattaunawa tare da kare su kamar da yarjejeniyar ta bukata tun daga farko inda wakilin ƙasar rasha a wannan tattaunawa mikhail olinov ya bayyana cewa ƙasar rasha ba za ta taɓa yin ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da cewa an yi wa iran adalci a wannan tattaunawa shi ma nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar ta rasha sergei lavrov ya bayyana irin wannan matsaya a tattaunawar da ta gudana a tsakaninsu da ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ta wayar tarho yayin da ita kuma kasar china wadda ita ma bangare ne da ke mara baya ga kasar ta iran a wannan tattaunawa ta bayyana cewa dukkanin abin da ya faru na matsalolin da aka samu a cikin wannan yarjejeniya amurka ce take da alhakin hakan domin kuwa ita ce ta fice da gasken wannan yarjejeniya bayan ta rattaba hannu a kanta sannan kuma amurka ta aiwatar da wasu abubuwa waɗanda tabbas za su kawo tarniki ga aiwatar da wannan yarjejeniya shine yadda ta ta kakabawa ƙasar iran takunkumai waɗanda ba su akan ka'ida akan haka wakilin ƙasar china a wajen wannan tattaunawa ya ce matsayar gwamnatin china ita ce dole ne amurka ta janye wa iran dukkanin takunkuman da ta ɗora mata waɗanda suka saba wa ƙa'ida sakamakon wannan shiri nata na makamashin nukiliya wanda ake gudanar da tattaunawa a kansa kuma aka rataba hannu a kan yarjejeniya dangane da shi baya ga kuma ƙasar china ta bayyana cewa za ta ci gaba da mara baya ga iran wajen aiwatar da shirinta na shirin nukiliya na zaman lafiya to sai dai a ɗaya bangaren isra'ila ta yi ta kai goro tana kai maritin kafin fara wannan tattaunawa inda manyan jami'an isra'ila suka halarci tarurruka daban-daban tare da manyan jami'an amurka a biranen washington da new york inda suka tattauna batu tare da bayyana mahangar isra'ila da ke kokarin gamsar da amurka cewa babu bukatar sake komawa kan wannan teburin tattaunawa tare da iran balantana farfado da yarjejeniyar da aka yi da ita a shekara ta 2015 amma duk da hakan amurka ta dage akan cewa babban maslaha ce a gare ta a sanya ido a kan shirin iran na makamashin nukiliya domin kuwa rashin yin hakan zai baiwa iran damar kera manyan makamai na kare dangi wanda hakan shi kansa barazana ce ga ita kanta isra'ilan baya ga haka kuma isra'ilan ta tattauna da jami'ai na gwamnatocin kasashen burtaniya da faransa da jamus domin gamsar da su akan wannan batu yayin su kuma matsayarsu baki daya ta dogara ne da matsayar gwamnatin amurka to sai da ta bangaren gwamnatin amurkan a wani mataki na kokarin farantawa isra'ilan ta yi barazana cewa matukar dai iran ba ta amince da abubuwan da za a bijiro mata a wannan tattaunawa ba ko kuma ta yi fatali da yunkurin da kasashe mambobi na wannan yarjejeniya suke yi na ganin cewa an sake dawowa akan wannan yarjejeniya da kuma aiki da ita to kuwa amurkan tare da ƙawayenta na turai za su ɗauki ƙwararren matakai na ƙaƙabawa iran ɗin wasu sabbin takunkumai to sai dai abin da yake gudana a ƙasa a cewar wakilin ƙasar rasha a wannan tattaunawa mikael elenev akwai babban ci gaba da ake samu a wannan tattaunawa da kuma fahimtar juna a tsakanin dukkanin ɓangaren da suke wakiltar ƙasashen su a zaman na vienna a halin yanzu dai abin da masana suke gani shine samun nasara a wannan tattaunawa ko kuma akasin haka ya dogara ne da matsayar da ƙasar amurka za ta ɗauka na dawowa cikin wannan yarjejeniya ta yi aiki da ita kamar yadda ta rataba hannu a ta tun daga farko tare da cirewa iran takunkuman da shugaban kasar amurka donald trump ya sake dawowa iran din da su bayan ficewar amurka da yarjejeniyar a shekara ta 2018 ko kuma amurkan ta yi watsi da hakan wanda kuma ko shakka babu matukar amurka ta yi watsi da hakan to kuwa wannan tattaunawa ba za ta yi nasara ba. to jama'a masu wani lokacin da muke da da gayar skim dole anan mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa na ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin murwai masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron Radio Hausa BOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa bi BOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. To ba tare da dogon surutu ba bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum BOH Hausa mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazaunin kasar Ghana. Gaskiya zan yi tsokaci tsokaci akan wannan kashe-kashe da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar akan sojojin Faransa ko kuma ce kashe-kashe da sojojin Faransa sun kai akan al'ummar Nijar sun to suna zanga-zanga da ba su yarda da shigo su a jamhuriyar Nijar ba. To bayan ita Faransa ta su gama Nijar incin kanta to kuma me ya kawo ta a cikin ƙasar Nijar hata buɗe cewa babu wanda isa su shiga Nijar tun na Nijar mallakin su ce. To gaskiya ba mu yarda ba tun sun ba mu incin kanmu kuma dole na mu nemi incin kanmu kuma duk ɗan kasa mai kishin kan shi lalle dole na hito shi zanga-zanga domin shugabanni su ga lalle su talakawa nan sun ji ciwo wannan al'amari bai musu daɗi ba mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa mazaunin kasar ghana Assalamu alaikum Radio Iran kuna tare da mai magana Alkasim daga nan da Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo filin zan ba da ra'ayi na saman wanga garan bawul wanda shugaban kasar Nijar ya bazu Muhammad na ministir na cikin gida an sanke shi daga mukamin shi. To mu mun so haka amma kuma here abin abinda muka zata ba haka nan bane. Mu muna dibon an sauke shi daga mukami ba zancen a kara bashi wata kujera sai kuma eh matsayi ne aka sake mai an bashi wani matsayi kuma daban. Kuma sai aka ɗauko ministir eh, eh wanda shafi hanyoyi shine aka hauda cikin wanga kristi da nigeria to mu gaskiya da abubuwan da suke wakana ba wai abubuwa bane wanda suke zo mana mamaki saboda sace wanda muke ciki wanda ba wai shugaban kasa yake jagoranta ta shi kadai ba a'a yana ɗaukar ra'ayika na shugabanni wanda suka wuce tsofon gwamnati wadda ta wuce da abubuwan da kaga ayyukan ma ka yi mamakin shi su ne suke juya mulkin yadda suka so wanda an ce mutanen ga an sarke shi kuma bisa kujerar shi kuma an doki wata kujera an bai shi kenan kaga dai wannan garan bawul a je ka ayi ne dai ayi shi dai ba tare da tunani ba ko kuma suna cin suna son shi ma su na siyasa ne ba o dan talakawa ko dan ƙasa suka yi shi ba radio iran kuna tare da mai magana alkasim daga nan agadas tashi laya to ina muku fatan alheri masha Allah lokaci dangance da sojojin faransa da suka ratso kasanmu ka ta'adi kuma aka kyale su kuma aka gamu da yan kasa sojoji yan kasa aka ga aka mu ta'adi aka kyale su kaga sun ratso kasar suka aka koro su daga burkina wallahi aka yi zanga-zanga komi ba yi ba suka mutanen suka tarsa suka koro su amma mu na ratsa ci za mu za su yi su wuce ma muka ce aka ce ba sun wuce ma su wata hanya to shine ma kaga har suka bude wuta da kan yan masu zanga-zanga kaga haka bai dace ba to mu gaskiya Nijar shugabannin mu gaskiya ba sa son talaka su ne ba sa son talaka su tunda akan dan abu kadan sai a kashe jama'a ba tare da hakkin su ba ina muku fata alheri mu dai tsokacin mu kenan kuma Allah kiyaye gaba Allah kare kiyayewa daga jirgi ne garin tudun aguwa Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Rabi Bishai daga garin ra'ayina akan wannan kashe-kashen da sojojin faransa suka yi gaskiya ya kamata shugabannin ɗau mataki kwakwara a kai saboda kasar mu ce mu ne da kamata ba halin za a ce ana mulkin mallaka amma maganganun da shugabannin suka yi gaskiya bayan an kashe mana mutane kuma suna ƙara maganganu da ba su ƙara tusa mutane haushi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Radio Ira mai magana Yunusa Musa Umaru daga nan Kurnuka a jihar Maradi. Ra'ayina a yau dangance ga yan mu ne da aka buɗa ma wata na talabiri musamman yankin tera sai mu ce inna lillahi inna ilaihi raji'una wannan abin Allah wadda ne Allah ya ji kansu kuma Allah ya sa sun huta Allah ya kare kare mu Allah ya nuna mana karshen wannan har da ake kai musu sannan kuma waɗanda aka hannu a cikinsa Allah ya tona asirinsu assalamu alaikum da kato buye hausa muryar musulunci ta iran wannan abubuwan da suke faruwa a sojojin faransa da na suke maurawa suna kashe mutanen mu na nijar suna yan zanga-zanga abin allah wade ne mai magana da mangal daga nan ruwan jigawa a jamhuriyar nijar da magaram indiyar assalamu alaikum radio biyu ta hiran kuna tare da cikin tare daga nan a garsin jamhuriyar nijar zan tsaye kace dangantar da zanga-zangan da ta faru a can wajen tehran din gaskiya sai mu ce wannan zanga-zanga lallai an yi to an yi zanga-zanga amma gaskiya zanga-zanga ne an zanga-zanga ba a musu adalci ba tunda ya za a yi ana zanga-zanga domin kishin ƙasa kuma kawai sai a ce kawai an kashe mutum biyu cikin su to wane ne kashe su yan ƙasa ne zai suka kashe su ko kuma a sojojin da suke ratsu suna ne su suke wuce suke suka kashe to kenan dai sojin mu ne na ƙasa ya suka kashe su kenan ba su ma kishin ma yan ƙasar su ma kenan kuma alhali wani yan ƙasar tasu ne kuma wani suke tsaro kenan bai yi ba ma haka nan kenan ba ma su suke tsaro ba a'a su kenan suna tsaron wasu ne na waje ba wai suna tsaron na cikin gida ba ne assalamu alaikum sashen hausa rediyo iran sunana lawa alhaji abbali a gadar jamhuriyar nijar ra'ayina a yau akan zanga-zangar da aka yi a garin tera yan ƙasa sun fito sun bayyana ra'ayinsu amma da yake gaskiya nijar har yanzu tana da saura wajen samun yanci kaga abin da ya faru an zo an halbe mutum biyu an kuma ji ma sha takwas rauni irin wannan zanga-zangar ta faru a burkina ko ɗan kaza ba a kashe ba ta faru a mali ko ɗan kaza ba a kashe ba amma yanzu da aka zo ga ƙasar da suka rena to kaga irin abin da ya faru gaskiya inda Nijar hakika tabbat tana da incin kanta to ya kamata ta ɗauki mataki akan wannan abin da ya faru saboda Algeria wa shishigi ne daga Faransa ne mata kawai ta ce ta yanke hulɗar jakadanci ta kori jakadan Faransa ta ce kuma kan jirgin Faransa ya ƙara ratsa ƙasar ta amma Nijar ko har aka shi muku mutane kuma har yanzu gwamnati shiru shiru ba a ma so kai zancen an yi zancen ma an yi laifi assalamu alaikum sashen hausa na biyu mai jamfuriyar musulunci magana isu ne maɗaɗe da magana. jamhuriyar jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar Nijar ina so ku bani dama in yi tsokaci na nuna bakin cikin abin da ya faru a cikin garin Tera a kwanan nan to gaskiya abu ne abin turda Allah wadai ga sojojin Faransa da suka so su ta da zaune tsaye a garin Tera yan garin Tera suna da incin su hutu su haɗi abin da suke so a bisa tsari saboda yan ƙasa ne bai kamata ba yau wasu wanda suka kasance bayan kasa ba su zo su kaka gida a ƙasar mu kenan kuma mun kasance ja baya a ƙasar mu kenan yana da kyau abinda da muka gani bai mana ba ka mu dole mu fito mu yi magana saboda demokarasiya ake da fatan Allah ka ba mu zaman lahiya kasashen nan namu na yankin Afirka da ma duniya baki daya na gode magana isu ne ba da maganar jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin yamma ku tashi na Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana hamus mai martaba bakin otal Larewa Zarya maraɗi. zan yi magana kan mutanen tera wa'anda aka kashe a gaskiya mu mutanen nijar gaba daya kashe wannan mutanen ya taba zuciyoyin mu gaba daya mutanen nijar gaskiya ba mu hatan a yahi mutuwar su ta ta gabanza muna roƙon gwamnati ta gaggauta dokan mataki kan duk wanda yake da hannu kan mutuwar wannan mutane namu tunda mutane ne wanda suka nuna kishin ƙasa gaba ɗaya kenan tunda kishin ƙasa suka nuna sai zamanto haka ta wada gare su muna roƙon gwamnati ta gaggauta. gaggauta ɗaukan matakin da duk ƙasan nan kowa zai sanin cewa gwamnati lalle an taɓa wa'anda suka yi kishin ƙasa kuma wani abu ya same su gwamnati ta damu da su kuma ta ɗauki mataki kwakwara kansu na gode daga na kuwa musu mai martaba maraɗi hotel larewa Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na BOH. Da farko suna na haɗa ne kwamfuta mai yamma local government Kebistan Najeriya. To a yau ina son ku bani dama in tofa albarkacin baki na dangance da dawowa da layin sadarwa a yankin Zamfara da kuma wasu sassa na Kaduna. To ganin gaskiya ruwa layin sadarwa da aka yi a yankin Zamfara da kuma Kaduna gaskiya wannan abu ne wanda ya zama ta ko rufe shi bai ma kawo wani ci gaba ba saboda idan aka yi la'akari da idan 'yan ta'adda suka shiga ga wuri ko an so a kira jami'an tsaro domin su kawo doki to babu layin sadarwa babu sadarwa balle a kira su a gaya musu saboda haka mu dai addu'a mu anan Allah ubangiji duk masu wannan ta'addanci Allah ubangiji ya shirya su su bari yakin kuma su kuma idan masu shirya ne to Allah ya shirya su don kuma ba su da niyyar shirya Allah ya muna maganin su baki daya ku tashi lafiya suna na hada ne kwamfuta mai yama lokal gamna kebis ta Najeriya. Assalamu alaikum mu da jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Baba Isa daga nan jamhuriyar Nijar da Magara. Magana ta sojojin Faranshi gaskiya mu sojojin nan mu ma ba masan su kawai ya kamata a ce kawai sojojin nan su ba kasan mu lahiya su shafa mu lahiya shekara wajen sattin an ce an ba mutane yancin kai kuma ba a ba su ba inda sojojin waran shi suke kowace ƙasa da suke zuwa banda fitina ba abin da suke haddasawa kenan mu babu wata alaka da za a ce a wai alaka ce yarjejeniya ce ko kuma alaka ce mai karhi tsakanin niger da faransh babu wata alaka wadda ta wuce ta soyayya ta tsakanin ɗa da uwa ko ɗa da uba ko kuma dan kaza da shugabannin shi kenan ya kamata ce shugabannin mu su rika son abin da talakansu suke so su tuna da cewa lokacin zaɓe su suke cewa za su ma talaka abin da talaka yake bukata za su sa su talaka cikin jin daɗi za su kyautata ma talaka kuma alhali daga an yi zaɓe an ƙare shi kenan magana ta wuce duk abin da za a yi ba a neman shawarar talaka in sun ci kawai sun mance da talaka sai wata shekara biyar in ta dawo ta zaɓe assalamu alaikum sashen hausa na biyu hausa hausa mu da aka mai magana na wali hannu daga jamhuriyar nijar eh, na yau zai tafi ne dangane da wuta da sojan ƙasar faransa suka buɗe wa wasu al'umman ƙasar nijar waɗanda suke zanga-zanga kan biyo wasu a garin tira na jihar tilabiri a gaskiya wannan abin allah wadda ne mu yan kasa ba mu ji daɗin wannan abin da ya faru ba muna kira da gwamnati ya kamata ta ɗauki matakin da ya dace muna fatan kuma wannan ya kasance shi zai kawo ƙarshen zaman su a ƙasashen baki ɗaya saboda gaskiya ba mu ga amfanin zaman su da mu san wannan har-haren ba sai lokacin da suka zo suka mamaye mana ƙasa amma kuma gwamnati ta kasa ɗaukar matakin da ya kamata fatan mu dai allah ya sa hukumomi su dubi halin da talakawa suke ciki su ɗauki matakin da ya dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. BOE Hausa ta Tehran mai magana na kumati dan kore bilma magarin dawa da magaran mazaunin ƙasar Libya a yanzu. Ina so ku bani dama zan yi wa ƙasa ta addu'a ga mutanen ƙasar gabaki daya Allah ubangiji ya taimake mu ya ruwa mana asiri gabaki daya. ƙasa ta nijar a yau tana cikin tashin hankali iri-iri allah ubangiji ya kawo mana saukin ta allah ubangiji ya kawo mana saukin masifun nan da suke tashi allah ubangiji ya kawo mana saukin ta sunana abdurrahman na kira ku ne daga nan babban birnin yana tsakiyar da magaran ina so a bani dama zan ka tsokaci na ga abin da yake ciki a ƙasa ta jamhuriyar Nijar musamman ma tashin hankali na kwanan nan na garin Tera wanda aka kashe 'yan farar kula mutum uku zuwa hudu gaskiya na yitar da Allah wade da kashe wanga bayan Allah da sojoji suka yi akan sun huto leman su saboda mu mun san turawan nan mu ne suke ba taimakon mu ne ba suke sabida allah kuma muna fitowa leman incin kanmu ana bin mu da ɗaiɗai da ɗaiɗai ana kashe mu kuma ana kama mu ana rahewa gaskiya ya kamata shugabanni ku ji tsoron allah zaben da aka muku ha ana tsammanin za ku yi adalci. to marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayensu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya madalla masu sauraron yanzu kuma sai shirin na tsaftar muhalli tare da dr fatima mahmud tsaftar muhalli Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkan ku da warhaka. Da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli, shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran, daga tattauna batutuwan da suka shafi muhallin mu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan batun na trypanosomiasis wanda aka fi sani da sleeping sickness, wato cutar na yawan bacci. ita dai wannan cutar kwayar cutar trypanosoma brucei ne ke jawa wanda ta rabu kashi biyu akwai tb gambiyanse da kuma wanda ake samu kenan a yammaci da afirka ta tsakiya sai na biyun kuma shine tb rhodesense da ake samu a gabashin afirka a yankin latin america suma suna da nasu da ake kira a american trypanosomiasis ko chagas disease ita dai sleeping sickness nan ana samun ta ne ta hanyar cizo daga ƙudar da ake kira sassafly da ake samu a karkara yawanci dai ta fi shafan manoma masu kamun kifi masu kiwon dabbobi da masu farauta kenan da suke shiga cikin dazuzzuka sun fi kowanne a al'umma a haɗarin kamuwa da wannan cutar Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta bayyana cewa a 'yan shekarun nan an samu ragowar masu ɗauke da cutar daga mutum dubu goma a shekarar dubu a 2009 zuwa mutum 2000 a shekarar 2017 zuwa 2018 ita dai yaduwar cutar ta danganta ne daga ƙasa zuwa ƙasa haka kuma za mu ga cewa akwai bambanci da ake samu a yankunan da ke ƙasa guda ɗaya adadin misali a shekaru goma da suka wuce ƙasar congo kenan ta fi kowane ƙasa yawan masu cutar ƙasashe irin su burkina faso ghana da nigeria sun nuna cewa masu cutar ba su da yawa sosai yawanci wanda suke samun cutar an samu sun ragu sosai sosai a shekarar 2001 ne zaɓin ƙungiyar lafiya ta duniya ta ƙaddamar da wani gangami da zai bibi wannan cutar domin ganin an kawo ta zuwa shekara da talatin. ana iya warkewa daga wannan cutar idan an yi magani amma kuma yana jawo rasa rai idan an kyale mara lafiya mutane dabbobi su ne ma'ajin wannan cutar wato su suke taimakawa wajen yaduwar ta dabbobi irin su sa akuyoyi aladu da sauransu suna taimakawa wurin yaɗa wannan cutar a al'umma ita kuma kudar nan da na faɗa a baya ta fly din ta ita take yaɗa wannan cutar kenan wadda za ta cizo mutum kuma ta sa mai cutar kuma ta taimaka wurin yada ta ana samun ita wannan kudan a ciyayi ko wurare masu bishiyoyi da yawa kuma tana cizon mutum haka da rana ne ba wai da daddare ba akwai hanyoyi da yawa kuma da ake iya samun cutar misali ta hanyar ƙarin jini da shi na wasu halittu a jiki ko kuma mai ciki ta sa wa jaririnta da dai sauran hanyoyi yanayin cutar ita tb gambiyansi wanda ake samu a yammaci da afirka ta tsakiya ta bambanta da ita tb rodensiyansi kenan da ake samu a a gabashin afirka kenan ita dai wannan bayan tsaitsaifiya din ta ji mutum bayan takan ɗauki makonni ko watanni kafin mutum ya nuna alamun rashin lafiya akwai alamu da mutum ke iya nuna irin su um, ciwon kai mai tsanani rashin karfin jiki um, zazzaɓi kuraje har gitsewan bacci wato sai mara lafiya ya yi ta bacci da rana amma da dare kuma sai ya kasa bacci rashin isasshen jini a jiki rama da dai sauransu To masu saurare kada a shafa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali kan cutar nan ta sleeping sickness wanda ake cewa trypanosomiasis ko kuma a ce mata cutar bacci. Akwai hanyoyi da yawa da mutum zai iya amfani da shi wurin kare kansa saboda babu wani rigakafi ko wani takamaiman magani na kariya daga cutar shi yasa hanyoyin kare kan suke da matukar mahimmanci da farko dai za a iya tsaftace gonaki da ciyayin da suke kusa da gidaje a ringa amfani da maganin kashe kwari don kashe su wa'annan kudajen kenan da suke yawo da wannan cutar duba cikin abubuwan hawa kafin a shige su musamman idan ajiye su kusa da bishiyoyi ana iya hana yaduwar cutar ta saurin gano masu dauke da cutar da yi musu magani da gaggawa kuma ana iya bincikar gano dabbobi da suke ɗauke da cutar suke yawo da ita. yanzu dai a madadin kowa da kowa na nan radio hausa voh ne fatima mamu da na tsara na gabatar da shirin ke cewa an huta lafiya sai allah haɗa mu a wani sabon shirin wassalamu alaikum madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne akan halin ɗarɗar da aka shiga akan iyakokin ƙasashen sudan da habasha bayan sanarwar da ta fito daga sudan na kashe wasu daga cikin sojojinta da aka yi a wannan yankin da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana rahotanni da suke fitowa da ƙasar sudan sun ce an kashe sojojin ƙasar tara da suka hada da manyan jami'an soja uku a kan iyaka da ƙasashen habasha da kuma masar wata majiyar soja ta ƙasar sudan ɗin ta faɗa wa manema labaru cewa an kashe sojoji ne a 'yan wani taho mu gama ko kuma hari da sojojin ƙasar habasha suka kai musu a yankin alfishik asugura da ke kan iyakar ƙasashen biyun majiyar yi ta ƙada cewa sojojin ƙasar ta sudan sun aike da ƙarin wata runduna ta kai ɗauki domin ƙalubalantar sojojin na habasha sai dai kuma sojojin ƙasar ta habasha sun kore cewa sun yi taho gama da takwarorinsu na ƙasar sudan mai magana da yawon sojan habasha ne bayyana cewa babu wani dalili da zai sa sojojin ƙasarsu su kai wa na sudan hari ɗin a can kan iyakar ta sudan da kuma libya an sami wani hari da aka kai wa sojojin na sudan da ya sanadiyar mutuwar uku daga cikinsu hakan ya sa adadin sojojin sudan ɗin da aka kashe a rana guda sun kai tara to saɓani dai a tsakanin sudan da habasha a kan iyaka ya daɗe matuƙa a cikin watan disamba na shekar da ta gabata ne dai sojojin ƙasar sudan suka sanar da cewa sun kwace iko da wannan yanki na alfishka wanda ya yi rubu'in karni a ƙarƙashin iko na ƙasar habasha gwamnatin habasha dai ta bayyana abin da ya faru da cewa mamaya ce sudan ta yi wa yankin na ƙasata shi dai wannan yankin na alfishka da ke kan iyakar kasashen biyu na sudan da kuma habasha yana da matukar muhimmanci ta fuskar noma saboda kasantuwarsa mai albarka masu nazarin abubuwan da ke kai da komowa a wannan yankin suna bayyana cewa addis ababa wacce take yaƙi a gundumar tigray ta buɗe wani sabon yaƙi ne da sudan domin kaucewa matsalar ta ta farko. Saɓaniya tsakanin ƙasashen biyu da ya daɗe na shekara da shekaru gabanin abin da ya faru na kashe sojojin sudan ɗin akan iyaka ƙasashen biyu sun hau kan teburin diflomasiya domin samun mafita Abin da ƙasar habasha ta sanya a gaba shine ƙoƙarin warware saɓanin da ke tsakaninta da ƙasashen masar da kuma sudan dangane da madatsar wannan tarin nansas kuma jami'an ƙasashen masar da na habasha sun kai ziyarar aiki zuwa sudan duk dai a ƙoƙarin da ake yi na samun fahimtar juna akan dukkanin batutuwan da ƙasashen suke da saɓani a kansu kuma babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar habasha ya bayyana cewa tattaunawar da yi da jami'an gwamnatin ƙasar sudan ta kunshi batun saɓani akan iyaka da kuma fasa ƙauri na mutane da na haja wata majiyar ta habasha ta kuma ce ziyarar ta babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar manufarsa ita ce lalubo hanyar da za a warware saɓani a kan yankin na alfishka sojojin gundumar amhara na ƙasar habasha su ne suka kwace iko da wannan yanki na alfishka a lokacin mulkin gwamnatin umar hassan albashir a ƙarƙashin yarjejeniya da ɓangarorin biyu suka cimma cimmawa dukkanin sojojin za su janye su koma kan iyaka cikin makonni biyu domin share fagen warware saɓani nesa da yaƙi abin da zai biyo baya shine kafa kwamiti da yake kula da kan iyakokin ƙasashen biyu saboda a dasa alamomi da za su tabbatar da cewa nan ce kan iyakar kowace ƙasa baya ga saɓanin da ke tsakanin ƙasar sudan da kuma habasha akan iyaka da akwai kuma wani saɓanin da ke tsakanin sudan ɗin da kuma ƙasar masar akan yankin halayib mai albarkar noma shi ma yankin na alfish kadai da ke tsakanin sudan ɗin da habasha wuri ne mai albarkar noma matuka kuma da'irar murabba'in sa. da na halayib ta kai murabba'in kilomita 600 manoman ƙasar habasha ne suke amfana da noma da suke yi a cikin wannan yankin kafin gwamnatin sudan ɗin ta kwace iko da shi da akwai kusan wato eka miliyan biyu ta ƙasar noma mai albarka a wannan yanki kuma ana shuka amfanin gona mabambanta a cikin yankin da suka hada da riɗi masara da kuma gyada wani mai sharhi a kan harkokin yankin ya bayyana cewa abin da habasha take sanye shine janye hankali daga rikicin cikin gida na yakin da take yi a tigray da mayar da shi waje ta hanyar buɗe fada da sudan janar amin ismail mai ya kara da cewa sai dai mataki da martanin da ƙasar sudan ta ɗauka na rashin biyo habasha duk da cewa an kashe mata sojoji yana tattare da hikima da zurfin tunani domin ba ta son zama wani bangare na rikicin cikin gida da ƙasar habashan take fama da shi shugaban majalisar shugabancin ƙasar sudan abdulfattah al-burhan wanda ya ziyarci yankin na alfishka. a ranar litinin nan da ta gabata a ranar litinin dinnan da ta gabata ya bayyana cewa ko kaɗan ƙasarsa ba za ta lamunta da ake ta hurumunta ba burhan ya kuma ya ce ƙasarsa tana son zaman lafiya ne da makwabciyar ta habasha kuma ko kaɗan babu adawa ko gaba a tsakaninta da addis ababa hakanan kuma ya kirayi manoma da ke yankin da suka wato da su ci gaba da aikinsu na cin amfanin gonar da suka shuka burhan da ya darci yankin ne na iyakar kasashen biyu domin ganin halin da sojojin suke ciki bayan kisan da aka yi musu da kuma tabbatarwa da faran hula da ke yankin cewa gwamnatin sudan tana tare da su hikimar da ƙasar sudan ɗin ta nuna na rashin mayar da martani ta fuskar soja wani abu ne mai muhimmanci wanda zai iya zama wani sabon ɗan ba domin ganin cewa zaman lafiya ya tabbata a wannan yankin kuma tun ba a je ko ina ba yana da matukar kyawu idan ƙungiyoyin yanki da suka hada da na gabashin afirka da kuma na wato afirka baki daya za su shiga domin ganin cewa sun hana barkewar rikici a tsakanin kasashen biyu da kuma sanya masu ido akan abin da ke kai da komowa a wannan yankin ita dai habasha a halin da ake ciki tana fama da yaƙi tsakaninta da 'yan tawayen tigray da kuma wasu ƙananan ƙungiyoyin 'yan tawaye waɗanda suke wato tattaki ɗauke da makamai sannan kuma suna ƙwace wasu garuruwa A akan hanyarsu ta zuwa babban birnin ƙasar ta habasha addis abab inda suke tunanin kifar da gwamnatin abi ahmad to ita ma dai ƙasar sudan ɗin tana fama da nata rikici na cikin gida inda al'ummar ƙasar suke gudanar da zanga-zanga da zaman dirshan na nuna ƙin amincewarsu da ci gaba da wato riƙe madafan iko da sojojin ƙasar suke yi. waɗannan rikice-rikice da ake a cikin ƙasashen guda biyu ya kamata su zama abin da za su ƙarfafa gwamnatocinsu saboda tattaunawa domin a warware saɓanin da ke tsakani to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙarshe da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet da www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng/radio mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To da masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. gwamnatin kasar saudiya ta sake bude karamin ofishin jakadancinta da ke birnin kabul na kasar afghanistan sannan a kasar habashi kuma firayim ministan kasar ya yi kira ga mayakan tigray su mika kai don an sami nasara a kansu sai kuma kasar faransa inda za ku cewa mutane kimanin dubu arba'in ne suka kamu da cutar covid-19 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata madala masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su ali yanzu a madadin duk da kuka ji muryoyin su ta da ke cewa mu yi ne lafiyar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.